والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba ikon sake a haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littayen sahih al-bukhari muna cikin kitabun nikah wurin tashinmu na yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babu al-hurrati tahta al-abdi babin wadda ta samu diyauci tana tare da bawa al-hurrati wadda ta samu yanci tana aure da bawa حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك الربيعة بن عبد الرحمن الربيعة آه، بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تاتي كانت في بريرة ثلاث سنن أنسى مسنوني أكو جميل شأن بريرة سنة تقيا atakat fa khuyyirat ta samu yanci sai aka ba ta zabi tsakanin ci gaba da zama da mijinta ko kuma rabuwa da shi wannan sunna ce da aka samu game da barira idan boya tana arme da bawa sai ta samu yanci to shari'a ta ba ta zabi in ma ta ga damar ci gaba da zama da shi wa in in tana son ta zaɓi kanta ya raba su da shi sunna ta biyu da aka samu game da barira wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce alwala liman a'taq wala anci na wanda ya yanka ne masu gidan barira sun kulla mata fansa akan hukiya tara sai aisha ta taya musu cewa za ta biya su dinari a ukiya tara din amma wala an cin barira ya zama nata sadda barira ta zo ta nemi taimakon aisha akan haka da aka faɗa musu sai ba su yadda ba sai dai wala an ce ya zama nasu bayan kuma an sayi daga gare to shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Aisha ta ba shi labari game da abin da ke gudana sai ce ki tsaye ki shaddata musu wala'ancin ai da ma wala'anci na wanda ya yanta ne ya cancanta ga wanda an ka sai bawa gare ya zama kuma shi da wala'anci to wannan sunna ta alwala wa liman ataq an same ta game da barira sunna ta uku wa dakhala rasulullah manzon Allah ya shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga ina gida ba a ambace shi ba saboda sani ne wa hasbu ma ya'lamu ja'iz wa burmatun 'ala an-nar alhali ko da ya shiga gida tukunya tana akan wuta ana da huwa fa qurriba ilayhi khubzun wa utmun sai a kawo mashi matsa da miya min mil baiti daga miyar gida wadda wannan miyar ba ita ce a akan tukunya ba wadda ake dahuwa faƙala sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam aral hurma ashe ban ga tukunya ba wata nusha alam aral urma faƙila sai aka ce lahmun wannan tukunya da ka gani akan wuta wani nama ne to suddiqa bihi ala barira wanda aka baiwa barira sadaka wa talata a ta'kulu sadaqa alhali kai annabi baka cin sadaka sai dai kyauta qala huwa alaiha sadaka annabi ce shi naman gare ta yake sadaka wala na hadiyatun amma mu gare mu a matsayin kyauta yake ta ba mu kyauta ita an ka ba sadaka ita kuma ta ba mu kyauta wannan sunna ita ma ta uku din game da barira aka same ta babu la ya tazawwaju aksara min arba'in babin baya halatta mutum ya armi fiye da mata hudu a cikin wannan al'umma bayan annabin wannan al'umma ba wani wanda ya halatta ya zarta mata hudu kauli kaulihi ta'ala saboda faɗar Allah mai girma masna wa thulatha wa ruba a armi mata biyu ko armi mata uku ko armi mata hudu wa kana Ali ibn Husayn Ali ibn Husayn yace radiyallahu anhuma sai ya zama sawaba bisa ga alaihi assalam ya'ni masna yana nihin ko kowan ku ya armi mace biyu aw sulasa ko kuma kowannen ku ya armi mace uku aw ruza'a ko kuma kowannen ku ya armi mace hudu ba ana nihin biyu a tara da uku ba a tara da hudu wa qawluhu da fadar Allah jalla zikru an bato ne ya girmama uli hatin? mala'iku ma abota tikatikai masna akwai mai fiffike biyu wa sulasa akwai mai fiffike uku wa ruda akwai mai fiffike hudu yazidu fil na ya sha. wani fiye da haka ɗari shidda, fiffike 600 60 na janahin yani masna au au sulasa ko au ruba. ina nufin wani mala'iki suke biyu gare ko kuma wani uku ko kuma wani hudu ba ana nufin haɗa masna da sulasa da ruba a ba a cika wannan shine wannan asar da Imam Buhari ya kawo daga Ali bin Hussein shine babban hujja wadda za a mai dan marafibawa yan a rabbi da wasu daga da'awar halaccin fiye da mata hudu ga ɗaya daga cikin alul baiti rabi wa anhu, ya fassara masna wa thulatha wa ruba din nan ana nufin masna aw thulatha aw ruba shi a ma'anarta wannan fassara ce daga yan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda duk dan shiha mai ƙaryar son yan gidan annabi to bai kamata ya tsallake ta ba haddathana muhammadun muhammad anan shine muhammad ibn salam al-baykandi أخبرنا an عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ma'anar faɗar Allah subhanahu wataala da yace in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba ga sha'anin marayu Ƙwala ya ce, Al-yatimatu, ma'anar ƙala shi Urwa, baban Hisham, Hisham bin Urwa. Shi ta mai Aisha fassarar ayat, to yanzu yana ba da labarin fassarar da ya karbo daga Aisha. Ya ce, Al-yatimatu ta kunu inda rajuli, maraini ya ce da ta kasance ƙarƙashin kulan wani mutum wahwa waliyuha shine mai jibinta al'amarinta shi ke da haƙƙin ya aurar da ita fayata ya a alama liha sai ya aure ta saboda dukiyarta alanan tara ma'anar lamun limaliha Wayo fi amma kuma sai ya mugunta zamantakewa da ita wala ya adilu fi maliha ba zai yi azurci ba game da sha'anin dukiyarta wal ya to da ya aure ta haka ta kasance to ya auri tsaba balahu duk abin da ya daɗi ga rayuwa tibinin da za a daga cikin mata waha wanda ba ita ba masna ko ya arbi mace biyu wasu lasa ko ya arbi mace uku waru ruda'a ko ya armi mace hudu babu wa ummahatukum allati arda'nakum faran Allah mai girma da yake da mahaifanku mata da suka shayar da ku wa yahrumu min arda'ati ma yahrumu min an-nasabi yana haramta daga shan nono duk irin abin da ke haramta ta gefen dangantaka حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أبي بكر أنا شري أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بأبو بكر الصديق بقى عن عبد الله بن أبي بكر شني ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي أجيك عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرتها تابا عمرا لا باي أن رسول الله أجيك من الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها يا كسن وأنها سمعت صوت رجل كما عائشة ta ji sautin wani mutum yadda azinu shina neman izinin shiga fi baiti hafsa a gidan hafsa qalat aisha ta ce fa qultu sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadha rajulun yasta'zinu fi baitika ga wani mutum ne yana neman izini ya shigo gidanka fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce urahu fulanan ina zaton wani urahu ay azunnu fulani. li'ammi hafsa shi na nuhin dan uwan uban hafsa min ar a nashan nono kenan da shi da Umar dan Hadabi radiyallahu an sun sha nono guda saboda haka ya zama dan uwan uban Hafsa na shan nono qal aishatu aisha tace law kana fulanun hayyan inda wani na da rai ya ambiha tana mai shike ta kuma dan uwan gobanta wanda suka sha nono guda da Abu abubakar as-siddiq radiyallahu anhu min ar-raba'a na shan nono law kana fulanun ayya dakhala alayya wannan li ammiha min ar rabaa jumlatun mu'taribatun law kana fulanun hayyan dakhala alayya yanzu da wannan dare zai iya shigowa wurina tambaya ce zai sai annabi ce na arraba'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada shan nono yana haramta duk abin da haihuwa take haramtawa saboda haka wanda mu ce sha nononta ta zama kamar uwa ce ta haihuwa iyanta mata sun zama kamar kanne ne na wajen uwa ce ta haihuwa ko yanne ne ƴan uwa mu ce sha nononta ta zama kamar ƙauna uwa ce ko ya uwa ɗiyar ɗiyar wadda ka sha nononta ta zama kamar ɗiyar ɗiyar mahaifiyarka. Uwar mijin wadda ka sha nononta ta zama kamar uwar mijin mahaifiyarka. Wa haka za wa haka za. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما qala qila lin nabi sallallahu alaihi an ce ma annabi nan ba faɗo wanda yake mishi ba amma a sahihi muslim Aliyu bin abi talib ne yake mishi amma nan sai zo mubham a sahihi muslim Aliyu bin abi talib shi ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tazawwaj ibnata hamza ba za ka armi ya hamza ba qala inna ibnatu abi min arwaba a ce ya dan uwana ce na shan nono وقال بشر بن عمر حدثنا Shu'ba, Sabitu, قتادة Sabitu, جابر بن زيد مثله بشر بن عمر yake shuba ya bashi labari ya ji katada shi kuma katada ya ji jabir ya ruwaito hadisi daidai da wannan ma a karanta mata ne kila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tazawwaju ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاء لفظا بلفظ مثله حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عروة بن الزبير أن زينب زينب ابنة أبي سلمة أخبرت تاباش الأباري أن أم حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها تابات الأباري أنها إتى أم حبيبة قالت تاج يا رسول الله يا من ظهر الله أنكح أختي كاربي أخواتا بنت أبي سفيان يا أبي سفيان فقال في أن ديك متى أو تحبين ذلك أشيكنا صنحك فقلت نعم sai nake ummu habiba lastu laka bi mukhliyatin ai ko baka arme ta ba ba zama mai kadaita da kai ba ko baka arme ta ba za ka arme wata ba kadaita da kai ba wa ahabbu man yusharikuni wa man sharakani fi khairin ukhti mafi soyuwar wanda zai yi tarayya da ni ga alkhairin zama da kai ita ce uwata da a ɗauko wata na yasa a ɗauko ‘yan uwa ta ta yi tariya da ni ga alkhairin zamantakewa da kai. Faƙalan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce inna zalika la ya illoli hakika wannan bai halatta gare ni. Kultu sai nake in ji Ummu Habiba fa inna nu haddathu muku ana kawo mana labari. Annaka turidu an tankiha binta Abi Salama. An ce kana son ka armi diyar Abi Salama. qal annabi yace mata binta ummi salama diyar ummu salama qultu na'am tace eh haka muka ji labari mun ji rade raden an ce kana son ka armi diyar abi salama faqal sai annabi yace mata law annaha lam takun rabibati dama a ce ita ba agolata bace ban armi uwarta ba dan rabibu ko rabibatu wadda ko wanda ka armi uwa ce fi hajri cikin renona ko da bata zama rabibati ba a cikin renona ma halatli ba ta halatta gare ni innaha la ibnatu akhi lalle ita diyar dan na ce min a na shan nono arba'atni wa aba salamata suwaibatu suwai ba ta sha da nini da abu salama da annabi da abu salama sun sha nono suwai ba kaga kowane lokaci ana iya samun masu yada cita-cita har an yada jita da hatta kai cikin gidan annabi mata ne sun jiya wai an ce yana son ya armi ɗaya ummu kuma gaga da wanga bayani ya tabbata ba a jiya gare ba bai ce ba kawai kirkirar magana an kai an kai yada ta har ta shiga gida ne to in ya zama lokacin annabi ma ana kirkirar magana game da shi shi annabi wanda bai da masaniya ne da a yada ta har ta cikin gida ne to fa ba ta zunnu al yawma wannan ya nuna munafukai maza da mata kowane lokaci ana samun masu yada labaran ƙarya don haka ya kamata a yi ta tasabbut a yi sannu-sannu ga labarai ka duk labarin da ka ci a kawai ka karfi to wannan yare ke tana da illa biyu da ta haramta ta ga annabi illa ta farko sun sha nono da mahaifinta nono guda illa ta biyu kuma gashi ya arbi uwarta a gani wannan sai ya fassara cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum bai da mafhumi allati fi Ko da wadda ka armi uwarta ba ta gidanka ita yarinyar tana can gidan ubanta wancan ba za ka je ka armo ba sai annabi ya ce fala ta'arudna alayya banatikunna kada ku sake taya mini 'ya'yanku. wala akhwatikunna ko yan uwanku qala urwatu urwa yace wa suwaybatu suwayban nan da aka ambata a cikin hadisin da annabi yace ta sha da shi nono shi da aba salama maulatul li abi lahab boya ce wanda abu lahab ya tsayauta ta kana abu lahabin abu lahab ya kasance a a taƙaha ya yanta ta fa arba'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta shayar da annabi nono falamma mata abu lahabin lokacin da abu lahab ya rasu alaihi la'ahinullah uriyahu ba'adu ahlihi sai aka nuna ma wasu daga cikin iyali ne shi suka yi mafarki ne aka gwada musu shi cikin kwana bi sharri hibatin da mugunyar kama bakar kama shina cikin bakar kama qala sai shi wannan ba'adu ahlihi da yayi mafarkin Abu Lahabi sai yake mishi ma za laqita me kaggama da shi ya Abu Lahabi qala Abu Lahabin Abu Lahabi yake lam alqa ba'dakum khaira tunda ne rabu da ku ni ban gamu da alheri ba ghaira sai dai anni suqitu fi hadhihi sai dai an ɗan sha da ni a cikin wannan bi aka qafi suwaiba saboda na iya ta koyi ba a riwaya abdurrazzaq hazihi din nan sai nuna tsakanin babban warce ne da ƙaramin warce wata ƴar kusuwa ma'ana an ɗan sha da shi cikin wannan ƴar kawai misali wuta ciya, sai aka ɗaukar ludde guda na ruwa ko cibi guda na ruwa an ga watsa cikinta ma'aibini mai shai ma'aibini mai shai sawa kenan ishara ta zuwa ga wani ɗan abu ya shafe shi na wanda ya ɗewta bo ya ɗin suwai ba ta sha da annabi nono to amma kuma ɗan abin da ya shahe shi layu ƙasu kamar a ce a sa allura cikin teku tsinin allura a ɗebo ɗan abin da ta ɗebo kaga yan an watsa ko kofi guda a cikin babban wuta ai babu wani abu da zai sanyaya amma dai ishara ta zuwa ga ya samu dan wani tahfidin da la yusmina wa la yughni min ju'i wannan yana cikin hadisan daga tahfisin fala yukhaffafu anhumul azab kamar da shi ma abi talibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sa cikin min minan nar wuta duk gaba ɗaya ta shi sai zama wuta ta bakinta kamar madankwalin tako ko kuma idon sawo ko kuma garwashi guda guda kwanya ce tana zaɓarɓaka game da su. Almuhimmu fala yau haffafu an humul azabu kowane kafiri ya shiga cikin wanda aka samu nassi akan cewa ga wani ɗan hafifi da annabi ya bayani game da shi. Malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa idan kafiri ya aikata wani abu na kirki yana iya samun amfani dai malamai suka ce a wannan laisa amun su dai waɗanga da annabi ya faɗi za mu tsaya gare su kawai amma asali duk abin da kafiri ya aikata aikin banza ne zai samu sakamako ne lahira amma waɗanda tun da annabi ya bayyana ga dan wani tahfifi duk da la yasminu wala yughni min ju'in wannan tahfifi to amma tun da annabi ya faɗi tahdidin to kaga ya tabbata su game da su ba zai game wani su ba wal inda Allah ta'ala babu man ƙala la riba a haulai ne babin wanda ya fatawa da cewa shan nono bayan cika shekara biyu tasiri la riba yu'assir aw mu'assir bai tasiri ga haramci yi ta'ala saboda faɗar Allah da gima ce haulai haulaini kamilaini shekara biyu cikakku liman arada an cimman raba'a ga wanda ya kammala ko cika shayarwa wa ma yuharrimu kama an ce babu man ƙala la riba a ba'da haulaini wa ma Harimu, min ƙalilin raba'i wa kafiri adabina akan babi kuma babin bayanin abinda shan nono ke haramtawa shan kaɗan ko mai yawa malamai sun yi saɓani game da adadin shan da ka haramtawa wasu malamai su ce ko tsutsa guda idan yaro ya tsotsa so guda ya isa shiga haramci tsakani da wanda ya sha nononta da 'ya'yanta wasu ce sai tsotsa uku ya tsotsa ya saki ya tsotsa ya saki so uku wasu ce so goma wasu ce so biyar amma dai abin da an raji'i so biyar hamsu rafa'atin ma'lumatin yuharrimna حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الاشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها النبي يشقى ولعائشه وعندها رجل كود النبي يشقى ولعائشه عائشة على آلي قاوني متنقلت معنى يشقى أولي فكأنه تغير وجهه كما دي النبي فسكة تتاكنزه ma'ana annabi ya ga wani namiji cikin gida ne kishi dole ya yunkuro na addini don kishi addini ne kuma da ɗabi'a a ɗabi'ance ma ko ba addini akwai kishi na ɗabi'a dan hmm? adam yana ɗabi'a na kishi ko ko da babu addini to bale ga addini bale ko addini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya dalili akan cewa kishi yana da muhimmanci kuma ɗabi'a ce ta mutane na gari abin laifi ne ya zama mutum bai kishi kishi ya faro daga mahalicin ma Allah subhanahu wataala Allah yana kishi ko inna Allah ya za Allah yana kishi to kaga wanda bai kishin a shiga gida ne ko mata da ta da tsireci tana yawo cikin shiyoyi ko kan titi wanda ya sa a matsarin addinin musulunci kuma maras kishi yana cikin rashin kishi yana cikin abubuwan da suke hana shiga aljanna at-tayyuf maras kishi wanda ka tabbatar da abu mai muni a cikin iyali Ta nabi sai fuska ta canza kaga wanda ya fassara kishi kawai ka zo ka cimma wani gidanka kawai babu ruwanka baka damu ba kowa zai shiga gidanka kowa zai hita duk inda ba ta ka za ta yi shawagi a cikin shiya a titi ba abin da ya dame ka a zuciyarka to wannan yana cikin laifi a shari'a ka annahu kariha zalika kamar dai annabi ya ce wannan ya kyamaci wannan fa sai ta ce innahu akhi annabi wannan mutum dan uwa ne ne fa qala sai annabi ya ce unzurna man ihwanukunna ku rinka tsayawa ku tantance kowane ne dan uwan fa inna man haqiqa shayarwa ko shan nono da zai zama ya haramta ai shigar da a dangantaka tsakanin wata sha nono da wanda aka sha nono da ‘ya'yanta min almata'a sadda mutum ya sha nono kuma nonon shi yake taushe mishi yunwa ma'ana sadda ba a yaye shi ba sadda nono shi ne abinci ne in ya ci yunwa nono za a bashi to shi ke tasiri amma bayan mutum ya shekara biyu sai sha nonon wata to wannan nonon watan ba zai sanya wannan alhorma ba ta shan nono babu laban fahal babin tasirin shan nono game da miji idan mutum ya sha nonon mace to mijinta wannan nonon da an ka sha shina da tasiri tsakanin da mijinta za ka mijinta ya zama ubanai minar rabawa. ya zama min ubanai minar rabawa. don haka ko da ɗaya na shi uban wanda ba wata gama da ka za a yi ba ba ka armin su don ɗiyan ka na sun zan yan ka na wajen uba حدثنا عبد الله عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيد اخا ابي القعيد dan uwan abul qaisi a cikin sahihin muslim ya zo aflaha bin qaisi amma dai ba mahfuzi bane mahfuz aflaha afa abul qaisi shine al mahfuz saboda haka na ma imam al-qurtubi yace duk ruwayoyin da aka samu da ba haka ba wahabi ne don akwai ruwawai daban-daban waɗanda ba irin wannan lafazin ba an sami saurare da waya amma al-qurtubi rahimahullah ta'ala ce duk wata riwaya da ta sa a macewa aflaha aha abil qaisi riwaya ce da wahabi ya shiga cikin ta ja'a yasta'zinu alaiha ya zo yana neman izini ya shiga wurin Aisha wa huwa an Muhammadin rabaa dan uwan uban da ni na shan nono ma'ana shi da Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an sun sha nono guda ba da an zalla hijab bayan ayar hijabi ta sauka fa a abaitu aida ce sai niki an azana lahu in mai izini kaga iltifat jaa yasta'zinu alaiha bai ce a yasta bai ce ja a a zinu alayya ba amma nan fa baitu, bai ce fa a bat, dan shi ka muwafaqa da yasta zinu alaiha fa a bat! an ta'azana lahu ko kamata yasta'azinu alaiha nan kuma fa'abat an fa'abaitu an azana la kila bambance istifatin ko fa fa'abaitu sai nake an azana la in yi mishi izini falamma ja'a rasulullah lokacin da manzon Allah ji sallallahu alaihi wasallama akhbartuhu billazi sana'atu sai ni fada mai abin na aikata fa amarani an azana la sai mai da izini ya wuri ni in ba shi izini ya shiga wuri na saboda dan uwan na ne na shan nono wannan ya nuna kina annabi ya tabbata dan uwan uban sai na shan nono amma wancan babu tabbaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace ku zanka tsaya ku tantance yan uwan ku na shan nono babu shahada murbi'a babin menene matsayin shaidun mai shayarwa tace ta shayar da su nono miji da mata to za a dogara ga shaidar ta armin sai koko haddasa علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عبيد بن أبي mutumin Makka ne baya da ba a sayi hadisi cikin wannan littafi sai wannan kawai laysa lahu bil bukhari shay illa mahuna huna ubayd ibn abi maryam أنا عقبة عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة yake na ji hadisin nan daga uqubata lakinni li hadisi ubaidin ahfazu na kiyaye hadisin ubayd to wa yake haka qala wa qad sami'tuhu min uqba shine Abdullahi bin abi malaika don shi ya ruwaito gawa ubaid ibn abi maryam Ubaidu bin abi maryam ko a imam buhari a cikin littafin shi a tarif kabir ya ambace shi amma bai wadi yabo gare ba bai wadi suka ba da malikin na auna maza ne wani ai bayani akai jarhan aw ta'dilan at-ta'rif kabir na Imam Bukhari to da ya kawo gare shi sai ambace shi bai wata suka gare wata bai yabo gare ba an gane to amma Ibn Hibbana sai ambace shi sai sa a cikin sikat ya ce oho min sikat amma kuma malaman hadisi sun san da al'ada Ibn Hibbana Ibn Hibbana idan ya ga mutum malamai ku yi magana a kai ne ba ta gehen suka ko yabo kawai sai ya tura shi Sika sikat sai sa shi ajin asdiqat saboda haka ibnu hibban yana cikin mutasahilun masu ɗanyin sako sako ga nakadin hadisi an gane misali ko to amma ala kulli halin saboda haka imamul bukhari don kai ya dogara ga hadisi ne shi kadai sai ya kawo cewa ai shi ibnu abi mulaikatan ya ji hadisin ga uqubatu uqubatu bin harith shi sahabi ne an fahimta ubaidu bin abi maryam ga wayar ruwaito an ba. Min al-harith shi ko abdullahi bin mulaika a wannan isnadin warko, ya ruwaito daga ubaidu bin abi maryam in an tsaye da hadisi shi abdullahi bin abi mulaika shi ya ruwaito ga ubaidu bin maryam ubaidu bin abi maryam in hadin ya tsaya haka ka nan kamar isnadin bai cika sharuɗan sayyid bukhari ba to amma Imam Buhari ya ɗora wannan isnadi ta hanyar cewa shi Abdullahi bin Abi Mulaika ya ji hadisin ga da kunne ne daga Ubatu bin al-Harifi wanda da Ubaydu bin Abi Maryam ya ruwaito gare shi amma abin da ya sa bai kawo shi ta hanyar Ubatu ba kai tsaye saboda ya yi kiyaye hadisin Ubaydu bin Abi Maryam bisa ga hadisin da jiya daga Ubatu bin Harif Ahfaz kawai saboda shi na kawo shi saura kenan mai sanya cikin Imam Buhari ba zai ce ai Imam Buhari ya kawo hadisin da Ubaid bin Abi Maryam ya ruwaito ba don ba ga ruwaya ce dogara ba ga riwayat Abdullahi bin Abi Mulaika daga uku ba ba ya dogara ga riwayar Ubaid bin Abi Maryam daga uku ba ba, saboda shi Ubaid bin Abi Maryam lam yatakallam fi fi tarihi jarhan wala ta'dila bai jarraha shi ba bai adalta shi ba mafhumun to saboda haka ce a wa qad sami'tuhu min lakin ni bi hadisi ubayd bin ahbab qala tazawwajat ko ta tazawwajtu imra'atan shi uqbatu bil harith yace na arme wata mata a ja'at ra'atun sai wata mata ta zo wurin mu sauda ubaka fa ta ce arba'tukuma na shar da ku gashi ya arme mace sai ka wata bara ta wata ta ai da kuna yara kun sha nono na kai ka sha nono na matar ta sha nono in haka na ta zama 'yan uwa dai ta shan nono mutum ko bai arme 'yan uwa dai ta shan nono don kamar kauna dai ta ta uba guda ko uwa guda ko uwa da uba guda ko ya ne to shi ukubatu bin harith yana awali shi yoyin su mu'azu bin abin nan bin jabalin kamar kimanin mil shidda ko takwas tsakaninsu da Madina. Yace fa nabi ya sallallahu alaihi wasallam sun ta zo ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu ta tazawwajtu fulanata na arbi wanci binta fulanin da yawa ne. Fa ja'at ato sai wata mata ta zo wurin mu sauda ubaka Fa qalat li tace mini inni kad arba'tukuma hakika ni na shar da ku. Wahaya kaziba kuma ƙarya take. Kaji mai fatawa ba? kawai ya kare ta ta tunda ai akwai waya ya san ya sha ko bai sha tun da an kawai ya sha shi na yaro ko fa a raba anhu sai annabi ya kawai da kai da gare shi fa a sai tuhumin ko fa a sai tuhumin kibe da wata ne sai da sake zagayowa ta inda fuskar annabi take kaga nan ma akwai iltifati bai ce fa a raba anni fa a sai tuhu fa a raba anhu فأتاه فأعرض عنه فأتاه يجي فأعرض عنه فأتيته فأعرض عني فأتيته كاجا يا يا يا زما ديكر فأعرض عنه فأتاه يا زما ديكر kenan to sai اسلوبي للالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب من قبل وجهي قلت إنها كاذبة yace annabi ba ƙarya take qal annabi yace kaifa biha ya zaka yi da ita wa qad za'amat ta riga ta ce annaha qad arba'atukuma arba'atukuma ta shahada ku da'aha anka kai dai ka batta kawai wa ashara isma'ilu isma'ilu yayi nuni bi isba'ihi da furtare as-sabbabati manoni wal wusta tsakiya ya haƙi ayyub yana kwaikwayon ayyuba shi ayyuba da yake ruwaita ta sai haka wa kada arba'at kuma haka ma'ana namijin da matan hmm? ma'ana haka annabi yayi yake ya za ka yi ta ta shayar da ku ta ce ta shayar da ku sai haka ma'ana ku ku biyu shi ma Isma'il yayi haka kamar wanda shi ma Ayyuba da zai faɗa mai haka yayi sai hadisi ya zama a musalsalun قل ما على وصف wallahi نحو أما والله أنباء للفتى فالمهم malamai suna da sabani shin bisa ga shaidar wannan mata annabi ya zata da hukuncin rabuwarsu ko ko a saboda at-tanazzuhu min ash-shubhati saboda yanzu wa in ma dai ba amsa shaidun mace guda da ta yi ikirarin ta shayar da ku to matsalar ta zan babu shaida kenan to wa in ma ya zama akwai masaniyar ta shayar da ku armin ya haramta wa in ma akwai masaniyar ba ku sha nonon ta ba armin ya inganta to babu sanin haka babu sanin haka ya zama kamar kwarar da dinin da annabi ya kinta bai da yakinin ta zakata bale ta haramta bai da yakinin ba ta zakata ba balai ta halatta sai ta zama shuba sai ya rabu ita to shi ma haka nan ne babu yaƙini na ta shahar kuma babu yaƙini na bata shahar su ba saboda haka annabi mai ishara da ya rabu da ita haka ne ku a za mu ce annabi ya yi amfani da shaidun mace guda da ta shayar saboda haka duk sadda mace guda ta ba da shaidun ta sha nodo za a fi shaidunta sai imamu buhari ce babu shahadatul murdi'a irin wa'annan babuka na imamu buhari ishara ce babba saboda in ka diba bai yanke matsayi ne ba bai ce babu kabuli shaharatul murda'a ba bale ka ce ya ce ana ansa bai ce babu adami kabuli shaharatul murda'a kawai ta ce babu shaharatul murda'a yani hal tuqbal aw turad mafhum mm-hmm. almuhimmu dai abin ya zama shubha kuma an riga an ce kada qila ma qila in sidqan wa in kadhiba sama atibaruka min qawlin giza kila. babu ma ya hillu minan nisa wa ma ya haru babin abin da ya halatta na mata da kuma abin da ya haramta wa ƙaunihi ta'ala da fadar Allah mai girma matsalaikun alaikum hatukun, an haramta muku iyayenku mata wa banatukum da 'ya'yanku, wa da ‘yan’uwanku, uwanku wa tukun. ta tushe su wa amma tukum da yan uwan ubanku yan uwan uba ammatu ani kauna ce ko ya uba wa khalatukum da ƙannin uwayenku ko yannin uwayenku yan uwan uwaye mata wa banatul akhi da ɗiyan dan uwa ɗiyan dan uwanka shakiki ɗiyan dan uwanka li abbi ɗiyan dan uwanka li ummi duk baka arni wa banatul ukhti da ɗayan yan uwa mace إلى آخر الآية هكرش الآية وقال أنا والمخصنات من النساء دما أوري لقد تماتا زوات الأزواج ما بوتا مزا ما تشمي بيتي باع عرمي انت با عرمي بيتا عرمي فكل مشغول فلا يشغل لسانه المرهون والمقبل alhara'ir ya'ya haramun haram ne masu mishi alhara'ir kenan idan kana da boya sai ka armar ita ga bawanka kana iya ɓaci a dukka kamar wanda za mu ci nan gaba illa ma malakat aymanukum sai abin da daman ku ya mallaka bayi ma'ana la yara Ba ya ganin laifi shi Anas an yanzu an rajulu jariyatan ka gani mutum ya amshi ya ce min abdihi daga bawa ne da ya karamar damma wa qala wala tankihul mushrikat Allah subhanahu wataala ce kakku armi mushrikai mata hatta yu'minna sai sun yi imani wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma zada ala arba'in fa huwa haram duk abin da ya karu bisa ga hudu to haramun ne mutum haramun ne a mace ta biyar ka ummihi wadda uwa ce ta haramta haka mace ta biyar ta haramta wa ibnatihi wadda ɗaya ce ta haramta haka mace ta biyar ta haramta wa ukhtihi wadda ya uwa ta shajigiya ko da abiya ko da ummiya ta haramta gare haka mata ta biyar ta haramta gare wa qala lana ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal ya ce muna malamai suka ce imam al-bukhari ce haka ya samu hadisin ne ga ahmad bin hanbal ta hanyar muzakara suna muzakara ta ilimi ko kuma ta hanyar ijaza yakan aiwatar da haka kuma idan hadisi ya zama mawqufi sai ce wa qalu lana wali dadda sun dan haɗu da imam ahmad bin hanbali ya ciya daga gare shi amma kaɗan kuma daga baya kwarai farko ya ta gabawa da malaman ahmad bin hanbali malaman da shi Ahmad bin Hanbal ya karatu gare su Imam Buhari ya karbi hadisi gare su baki da baki to saboda haka wani lokaci ba sai ya sa Imam Ahmad bin Hanbal ba to amma lokacin da sun karu da Imam Ahmad bin Hanbali lokacin da har Imam Ahmad bin Hanbali ya karantar da karantar da hadisi ya fara ruhewa dan kusan al'ada da adalci na malaman hadisi in mutum ya kai wani manzili na tsuwa ya fara dan man ba ni sani aka ce to zai karantar da hadisi don kai ya zo ya shigar da wata magana cikin hadisin annabi sai ya wa kawai sai dai a ce ga sabbin jini kun san ilimi yana da bambanci sai ake sabon jini da sabon yanzu misali in ka haddace qur'ani kana dan shekara goma sha biyu ishirin duk kana da kai hinka amma da ka kai irin hamsin din ana iya samun tangar tangar da shiga saboda zaren ya fara taushi ko kuma murya ma ta makoshinka yana yasa daga ƙira'a ka in ka ji da shekara goma sha biyar ta ashirin in ka yi ƙira'a lokacin shekara hamsin ko sittin za ka ci. Yanzu ka saurari ƙira'a al'ubaiki ubaydi rahimahullahu ta'ala wa wa hayyun waccan ta shekarun baya ka saurare shi yau za ka iya bambanta saboda sha'anin yau da gobe. To malaman hadisi da sun ga sun ware ɗan kwana biyu to za su dakatar da karantar da hadisi sai dai a ce a karanta ga sabbin jini. saboda yau da gobe tana sa abu shi laushi abinda ka sani karkarkar sai ya shige madu ko ya kwanta maka saboda rigingimun rayuwa da kuma shekaru to ya haɗu shi ne daga baya saboda ka ana iya samun yan wurare inda shi imamul buhari ce ahmad bin hanbali ya ce kaza mubasharatan to amma kuma babu inda ya kawo riwaya daga Ahmad bin Hanbali mubasharatan a cikin sahih Buhari in ba nan ba ya zan daga shi daga shi sai Ahmad bin Hanbali duk cikin sahih Buhari sai nan kawai duk inda za ka san riwaya daga Ahmad bin Hanbali a cikin sahih Buhari to sai dai in wani ya shiga tsakanin su da shi kila gane misali ko حدثنا يحيى يا ابن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما hurrima min nasabi an haramta daga dangantaka sab'un mata bakwai wa min sihri daga sarakuta sab'un bakwai wasu malamai suka ce imamul bahari ma yana ne wa min sihri nan ya'ani shan nono haka wasu malamai suka ce wa min sihri daga shan nono sab'un bakwai almuhimmu muhimmu ثم قرأت ne karanta hurrimat alaikum ummahatukum al-aya a ƙarshen aya wanda idan kana son ka ga matan da aka haramta kakaf wanda haramun na aura sai ka samu alfikihu alwadi alfikihu alwadi juz'i na biyu shahi saba'in da uku zuwa tamanin da ɗai duka ya kawo matan da sun haramta harama dalla dalla alfikihu alwadi haka sai alfikihu sunna juz'i na uku shi ma shahi saba'in da ɗaya zuwa saba'in da shidda wal ilmu inda Allah ta'ala wa jama'a Abdullah bin Ja'far bayna ibnat Ali wa imra'ati Ali tawa Abdullah ibn Ja'far ya hada mata guda biyu bayna ibnat Ali diya Ali ta ciki ne wa imra'ati Ali da kuma matar da Ali ya saka wata ba uwar wannan yariyar ba Aliyu bin Abi Talib shi da ɗiya Abdullah ibn Ja'far ya armita Aliyu bin Abi Talibi shina da wata mata bayan rasuwar Fatima wadda ba Fatima ba ko ba ita abuwa wadda da shi Abdullahi bin Jafar ya arma ba turki ne ke ne saki mata ya armo ta ga ɗaya ta ga hannu ne kuma ga mata ta da ya saka kila an gane misali ko wa qala Ibn sirina Ibn sirina ce, Imam Buhari na sai fassara muna wa uhilla lakum ma wara zalikum. Wanda bai cikin ma wara zalikum. Sun haramta. Ka armi da yan mutum. Shi kuma ya armo wata mata sai ya saki. Sai ka armo da ya ta halatta. Matar surukinka. Halar na ko? Sai dai an ce ana barin halar don kunya kan bari don kunya ko? Amma dai ba a cikin haram na. Don shari'a ba ta haramta ba. to duk waɗanga asar da Imam al Bukhari zai kawo mana har zuwa ƙarshen wannan babin? yana da jida akan na wara balikum ga wani nan wa qala ibn siri da ibn siri ne yace la asa babu laifi bihi da haka mutun sha'armi da yan mutun da kuma matar da ya saka ta ba wai yarinyar ba wa kada hawul hasan marratan hasan al-basri wani lokaci a fatawa tai ya ce abin kyamana sun makala la asa bihi daga baya kun fatawa ta biyu yace kai babu laihi da shi tunda ba haramun ba وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي أم في ليلة حسن ɗan Hassan ɗan Aliyu bin Abi Talib Hassan ɗan Hassan ɗan Aliyu bin Abi Talib shi kan Aliyu bin Abi Talib kenan ko ya haɗa ɗayan wa da ƙani a dare guda ya armo su don mata ne ya armo da yawa ya armo da ƙani ya haɗa su don mata ne sun haramta a shari'a O uhilla lakum ma wara azalikum wa kariyahu jabir ibn zaid jabir ibn zaid yace ka abin akwai kyama ciki lil qati'a dan ka abin shi mawarin tabuwar zumunta eh, dan kai ya zama zumunta ta tafi kuma musamman ga marasa sani ko eh marasa sani kuma inda sani ya zama kwandahe kaga yana yawa a samu tangarda ga zumuntarsu walaysa fihi tahrimun amma ba haramun na ba sai Imam Buhari ce li qaulihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a zalim an halatta muku duk wanda ba waɗancan da an haramta muku ba wa qala ikrima ikrima yace Ali ibn Abbas idza zana bi ukhti imra'atihi in mutum ya zina da ƙaunan mata ta koyan mata ta wal iyazu billah lam tahrum alai matarsa ta haramta gare shi ba lam ta haruma alai imra'atuhu wa yurwa an ruwaito ne ne an yahya al-kindi an sha'bi wa bi ta'farin fi man yal'abu bis sabi ga wanda yayi wasa da yaro in atakhalahu fihi in ya shigar da al'aura sai fala ya tazawwajanna ummu sun ka ce bai armin uwa sai ta haramta gare sai Imam al buhari ce wa yahya haza wannan Al-Kindi? ghairu ma'rufin ba sananne bane idan malaman hadisi suka ce ghairu ma'rufin yana iya kasuwa kashi wa imma ma wa in majhulul aini wa imma ma majhulul hali majhulul aini shine wanda ba a samu mutum biyu sun yi riwaya gare ba ba a samu mutum biyu ba sun yi riwaya gare in an ka samu mutum biyu sun yi riwaya ga rawi to ruwaitowar mutum biyu daga gare shi ta ɗauke mai jahalatun zati wal ya zama rufin? to wannan mutum ko ya haya dinnan alkindi Sufyan Sauri ya rawaito hadisi gare Abu Awana ya rawaito hadisi gare Shuraik ya rawaito hadisi gare to shi da mutum duma majhulun na ko a rufin na to gairu rufin da Imam Bukhari kace kenan gairu ma'rufil hali ba a san adala ce ba amma an san aini ne don mutum biyu amma yi da duk sun to gare shi an gane hazi da muhimma in mutum guda ya to ga mutum ba a samun mutum biyu da sun kasa sun kai waya gare shina nan bi hayizul jahala ko majahulun. mai ya kaza cewa huwa majahulun ana ne ba a samu mutum biyu sun yi waya gare ba amma da an samu mutum biyu sun yi waya gare ya tashi daga majahulun aini wa zati ya koma ma'ruf sai dai yana iya zama kuma majahulun adala to shi imam buhari kamin nan saboda mi malamai sun da kididdigar cewa lalle su biyanin sauri da abu uwana awana da shuraihi sun rawaito hadisi gare shi idan irtafa anhu jahala jahalatu al'aini sai dai jahalatu adala wa lam yutaba alayhi amma ba a samu kuma wanda ya rawaito hadisin babancin shi ya mai mutaba wa gane ikrimatu ikrima yace an ibn abbas idza zana biha idan mutum ya yi zina da uwan mata dai la tahrumu alaihim ra'atu mata dai ta haramta gare shi ba ko ya uwan mata dai mata dai bata haramta gare shi ba wa yuzkaru an abi nasr an rawaito daga abi nasr anna ibn abbas harrama ibn abbas a wata fatawa ta shi ya ce in mutum ya zai da uwan mata bai armin diyarta wa abu nasirin haza shi ma wannan abu nasirin lam yu'rab sama'uhu a ibn abbas malaman hadisi ba su san cewa ya wa hadisi daga ibn abbas ba kenan tsakanin su da ibn abbas akwai wani mutum guda kenan fiye fihin kiba'un ko an samu yankewa وتنسخة الإمام البخاري تاسع البخاري لم يعرف ب بسمائه أما والنهاية لم يعرف سماعه يا نسخة لم يعرف بسمائه ويروى أرويته عن إمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن البصري وبعض أهل العراق جوزوا لك متعني عراقي wasu malamai suka shaida nufin su biya da sauri don shi na cikin malaman iraki ƙala ya harumu alaihi a da ya yi zina da uwa ya ta haramta gare malaman iraki suka ba da ƙiyafi suka ce ɗan an ka zuba giya cikin ruwa ruwa na ga su karkarkar to sai a kawo giya an ka zuba ciki ruwan nan kayan a zuba giya a su halatta ba sun halatta to zai an ka zuba giya a ciki ko sha kiyasin in mutum ya zina da da uwa bai armin ɗaya amma dai abin da an raji bisa hakikani bai haramta ba haka ma mai mai risala ka ko wala ya harumu bin zina halal hmm. halal dai ya haramta don zina mai risala kawo haka nassan cikin risala dan mutum ya zina da uwa bai haramta armi ta. arme shi ke haramta ba zina ba wani قال وقال أبو هريرة لا يحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجانا أبو هريرة يأتي بيع لتا بيع رمتا سيا يجمعي لهذا شاكنا حتى يلزق بالأرض يعني يجانا يلزق على زق يلزق ya dan farar da wani abu ko Imam Buhari wannan asar da ya kawo na Abu Huraira raddi na game suwa ga wasu malaman Hanafiya da sun ka ce ko ko tabawa ko taba uwa mutum yayi ko bai zama ita ba taba ta dai to bai bai arme fiyarta tabawa dai ba kuma da arme ba a tabawa dai ta haramu to bai arme fiyasta shi da abu da sai abu sai imamu buhari ya kawo wannan asabai mai saman surat ya ce to shi abu hurairah ya ce la ya haramu don taba ta dai bai haramta hatta yulsuka bil ardi sai ya saru da ita يلزق بالعرض كناية عن الجمال وجوزه ابن المسيب ابن المسيب يجي على نادم وتيها من الهواش أرميديا وأروى أروى يا هل التاشي أفتواتي والزهري وقال الزهري قال علي علي ياتي لا يحرم bai haramta mutum ya armi da ya don ya zina da uwa ko don ya zina da ya bai haramta shi armi uwa ba wa haza mursalun wannan mursal ne wata riwaya ta sayyid buhari wa huwa mursal ma'anan mursal anan munqati munqati kenan tsakanin zuhuri da aliyu bin abi talib akwai wani tsakani wanda aka yanki an gane imam buhari da yawa ya kawo hadisi munqati sai ya ambace shi mursal yana cikin adati wanda mai kasu zil buhari kamata ya sani mun wato cikin kitabu fadailul qur'an wanda ma a kare maka shigo wannan kitabun nika haka ya kawo wani hadisi mun kasar sai ce mai wa huwa mursal saboda kai da cikin adati akwai kalimomi waɗanda suke wato mai katon sai buhari ya kamata ya san da su min adati imam al-bukhari tarjama wa fi istilahat insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته